babban birnin sokoto muna yi muku sallama ta addinin musulunci wahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau cikin ikon allah da yardarsa mun haɗu ne da ku domin gabatar da takaitacciyar nasiha wadda ta shafi 'yan uwanmu mata a musamman a wannan wata na ramadan da muka huskanta yau muna sauran mai wuce kwana biyu ko uku mu shiga cikin ramadan na shekara ta 1443 muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya gwada muna wannan lokaci na shigowar azumi ya kuma ba mu dama da lafiya ta azumtar wannan azumi da kuma amfana da albarkar da ke ciki wadda Allah subhanahu ta'ala ya tanadi yau insha Allah za mu yi magana ne akan hukunce-hukuncen da suka shafi haida da istihada domin a cikin wannan wata ramadan da yawa akan samu tambayoyi da suka shafi mata musamman abin da ya shafi wannan al'amari nasu na haida da kuma istihada saboda yana da alaƙa sosai ga wannan aiki na ibada da suke wa Allah subhanahu wata'ala wanda muke fata da mu da su duka mu samu karɓo Allah subhanahu ta'ala ya karɓi mana to babu shakka akwai hukunce-hukunce wadda inda shari'a musulunci ta tsara wa'inda suka shafi mata game da al'amarin sun haida ita dai haida kamar yadda malamai suka ambata wato a luga ta larabci ana nufin gudanar abu abin da zai zo wato yana gudana a eh, sail wato yana tafiya yana gudana eh, kamar yadda ruwa a ce suke kwarara to aka sa mishi suna na alhaif amma a wajen malamai na shari'a abinda suka ce shi haida musamman babban malami wanda yake ya shahara a fage na sunna karantar da littattafai na sunna a sheikh salih ibn uthaymin ya fassara jinin haida da cewa jini ne na ɗabi'a wanda yake ba yana zuwa ne ba dalilin ciwo ba ba ciwo ke sa zuwan shi ba yana zuwa ne ga mata yakan fito musu wata-wata wanda yake yana zuwa ne tsari ne na Allah subhanahu wataala ya tsara shi cewa mata sukan yi wannan daurin. na wata-wata ko lokaci-lokaci yakan zo musu daga gabansu wato mafi tsara. <clears throat> to wannan manza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari yana cewa shin ba su ne idan suka yi haida ba su yin azumi ba su yin sallah ba alaisat iza hadat lam tusalli wa lam tasum da wannan ne hujja ta bayyana mai ƙarfi daga bakin manzo Allah wasallam cewa wadda ke haida ba ta yin azumi kuma ba ta yin sallah aisha radiyallahu ana take cewa mun kasance kunna nu'mar idan suna haida kunna nu'mar is wala numar ولا نؤمر is الصوم idan suka yi haida manzo Allah sallam yakan umarce su ta ce an umarce su manzo Allah sallam shine share yakan yakan umarce su cewa za su ranka sallah amma ba za su ranka azumi ba to duka wa'annan kaga hukunce hukunce ne wa'anda suka shafi mai haida cewa idan tana haida ba za ta yi azumi ba a kuma hadisin aisha radiyallahu anha ita kuma cewa idan ta idan ba ta yi azumin ba da aka ce ta dakatar da yan azumi ko sallah to idan azumi ya wuce za ta ranka azumi ko idan azumi ya wuce za ta ranka azumi amma ba za ta ranka sallolin da aka gita ba to wannan ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen da suka shafi haida kenan to idan muka dawo game da abin da ya shafi azumin shi kan shi da hukuncin haida hukuncin haida da, da abin da ya shafi azumi za ka isko wani lokaci mata suna samun wato buƙatar istifsar bayani ga lokuta kamar haka lokaci na farko shine lokacin yin sahur mata su sani cewa lokacin yin sahur lokaci ne wanda idan ta san haidatta za ta ɗauke to ta yi kirdadon lokaci kafin lokacin buɗe lokacin sahur domin ta tashi da azumi tare da jama'a amma idan ta ce ba za ta duba ba sai da safe to ta sani lokacin sahur ya riga ya wuce to kuma wannan azumin tun da ba ta tashi da shi ba babu azumi gare ta ba azumin nafila ba ne wanda za ta ce za ta wuce da shi su da haka wannan azumin sai ta ranka shi kamar yadda bayani daga bakin malamai ya tabbata cewa za ta ranka wannan azumi amma da za a ce kafin buɗe baki kafin sahur da minti goma minti biyar ta diba ta ga jininta ya ɗauke to wannan za ta yi sahur ko ma mi karancin sahur ne za ta ci gaba da niyyar za ta ɗauki azumi kenan saboda ta samu inƙiba'i na yankewar azuminta don haka yanzu sai ta ɗauko sabuwar niyya ta ci gaba da yin azuminta haka kuma wajen buɗe baki da yawa sukan yi azumi amma lokacin da jini zai zo musu sai ya zo musu kafin lokacin buɗe baki to ta sani cewa wannan azumi za ta ranka shi allah subhanahu ta'ala zai ba ta lada ibadar da ta yi na ɗaukar wannan azumi amma za ta ranka shi saboda baya cikin lissafi saboda kafin ta kai shi ya kare wannan shi ya kamata mu lura da shi a wajen yankewar daukewar jinin haida shi ma lokaci ne wanda ya kamata su lura da shi bayan daukewar lokacin daukewar jinin haidan a'a shi kan shi ya yanayin daukewar take malamai suka ce akwai jifuf akwai ƙasatul baida alama ta farko da malamai suka ambata shine ƙasatul baida fararen ruwa da suke zuwa ƙarshen haida idan sun ta gansu to alama ce ta ɗaukewar jinin haidarta to amma wadda ba koyaushe ke zo mata ba wani lokaci wannan wata yana iya zo mata wannan ƙasatul baida suna zo mata wani wata kuma ba za su zo mata ba to malamai suka ce wannan ita za ta yi amfani ne da jufuf jufuf shine bushewa ta sanya auduga ta duba gabanta ta fitar ta tabbatar da cewa babu alamar jini ga wannan auduga alama ce ta cewa jinin ya ɗauke gaba ɗaya kenan don haka hanyoyin tsohoro eh, hanyoyin tsarki daga tsarkaka daga haida ta wuce shine wa'annan alamomi guda biyu wata gaba ɗaya ɗinka za ta auna su yayi daidai wata kuma wadda kasatul baida ba koyaushe yake zo mata ba da haka katta dogaro da jiran kasatul baida tunda ba koyaushe yake zo mata ba sai ta yi amfani da jufuf jufuf shine ta sanya auduga ta duba ta tabbatar da cewa jini ya ɗauki babu alamar jini ga ita audugar da ta sa a gabanta to idan ta samu haka kaga alhamdulillahi azuminta da za ta ɗauka tare da jama'a suna nan suna sahuru wallahi alhamdu ya yi amma da za ta kwanta ta yi baccinta mutane suna sahuru ita kuma ta san cewa tana haida amma ta san lokacin ɗaukewar shi ya kusa Ba ta duba ba sai da safe shine kamar yadda muka ambata wannan azumin za ta ranka shi wadda ke haida ba ta yin azumi ba ta shiga masallaci ba ta karatun alkur'ani ga wasu malamai amma an ɗauke mata za ta yin askar wanda ta saba yin su saboda addu'o'i ne duka za ta yi to sai mu je ga hukunci na biyu shine istihaba istihaba shi kuma malamai suka ce jini ne wanda yake zowa sanadiyar ciwo ba jini na al'ada ba to ga jinin istihada nan ne mace za ta iya ƙoƙarinta don ta bambanta tsakanin jinin haiza da jinin istihada malamai suka ce alamomi manyan alamomi guda uku su za ta yi amfani da su don ta bambanta wato jinin ta na haiza da jinin istihada jinin istihada nan yana iya zuwa sanadiyar ciwo wanda ba lalle ne ta san dalilin ciwon ba sai ta je ta ga likitoci ko wannan nemi shawarar likitoci za su iya tabbatar mana da ga dalilin ciwon wani kuma artificial ne ke kika jawo shi da kanki menene ke kika jawo shi da kanki misali irin yanzu eh, ta sha Ah, abinan ah, kwayoyi na family planning ko ta sa planning ko ta yi allura da makamantansu dukkaninsu suna iya haifar da wannan jini na istihada to kinga wannan artificial ne ah, jawo shi aka yi to jinin da aka jawo shi da jinin da ya zo don ciwo dukkaninsu suna ɗaukar ma'anar istihada yadda za a yi a bambanta su da jinin haida shine jinin haida yana da kauri idan ya sami tufa yana dadewa bai bushe ba haka kuma yana da duhu yana da wari wa'annan su ne manyan alamomi da za ki iya bambanta jinin haida da jinin istihada jinin istihada ja ne kamar irin jini na ciwo sannan kuma yana da baya da wari sannan kuma baya da kauri jini ne adi wanda za aka san aka saba da shi to idan mace za ta iya bambantawa tsakanin jinin haida da jinin istihaba to alhamdulillah shikenan ba ta da matsala za ta iya ba ta da matsala za ta iya bambancewa tsakanin jinin istihada da jinin haida don haka kwana nawa jinin haida yake mata ta san kwana shida ne kwana bakwai Abin da malamai suka ce kamar yadda hadisi ya tabbatar cewa za ta za ta cire kwanakinta da ta saba na al'ada kwana shidda da ta saba yi kwana bakwai da ta saba yi saura jini wanda ya zo mata artificial jini ko kuma jini na ciwo to wannan za ta ci gaba da ibadar ta kamar kowa sallah da azumi da makamantansu amma idan ba ta iya bambance wa'annan kalolin na jinin aka ce sai ta cire wa'annan kwanakin nata can farko tana iya bambancewa sai ta diba kwanakin da ya zo mata ko da kwana biyar ne shi wancan na asalin haida ya zo mata sai ta ce yanzu kuma wannan mataki na biyu ba ta iya bambancewa to sai ta koma kwanakinta kafin wannan jinin ya same ta artificial jini ko kuma jini na ciwo sai ta koma ta duba kwana nawa take yi sai ta yi amfani da cire wa'annan kwanakin da take yi sai ta idan kuma ba ta iya bambantawa sannan kuma ita ba ta san adadin kwanakin da yake zo mata ba malamai suka ce sai ta cire kwanakin da mafi yawan mata suke yi kwana bakwai mafi yawan mata tsaranta mafi yawan mata ko na yankinsu gabi'arsu kwana bakwai bakwai kwana goma goma suke yi ko kwana na mafi yawan kwanakin da mata suke yi a yankinsu a bi'arsu to su ne za ta cire tunda ba ta iya bambancewa tsakanin wancan da wannan ba ta iya hitar da kwanakin da ta saba yi to shi shikenan wannan sai ta fitar da kwanaki na bi'a wa'anda mafi yawan mutane suke yi to idan ta fitar da wa'annan kwanaki ko ma mataki na farko ne ko na biyu ko na uku ita fitar da wa'annan kwanaki sauran kwanakin gaba ɗai za ta koma ta yi sallata tana ci gaba da sallata tana ci gaba da azuminta sannan mafi rinjayen malamai sun tafi akan cewa mai gidanta ma zai sadu da ita cikin wannan jinin da take yi na istihada kuma sai ta shawarci jami'an lafiya ta yanda za ta iya samun sauƙi ga wannan jinin domin rashin lafiya wani hukunci da malamai suka kawo game da wannan shine kamar irin mai zuwa masallaci tana zuwa masallaci tarawihi amma kuma tana da istihada to ta yi kokari ta sanya kamar yanzu za ka ce ta tazir ta sa um, kilishe uh, a yanzu sun san yadda suke yi irin sa auduga ko wani abin da ya kama da haka ta tabbatar da dai eh, jinin nan ba zai diga a cikin masallaci ba inda take zuwa yin sallah so wannan yana da matukar muhimmanci a kula da shi haka kuma eh, jinin istihaba bai hana mata karatun alkur'ani tana iya zuwa masallaci ta saurari tafsiri tana iya zuwa karatun alkur'ani ta ɗauko alkur'ani ta karanta ko ta sauke ko abin da ya kama da haka duka za ta yi da addu'o'inta da komi ya gidanta kuma zai sadu da ita wannan shine game da abin da ya shafi jinin istihada wannan kuma ba zai hana ta nemi magani ga wannan rashin lafiya ba na yadda jini yake zo mata musamman ma yanayin da mata suka samu kansu na wannan lokaci na yawan yin amfani da kwayoyin haihuwa eh, spacing family planning ko family spacing ko family control dukkaninsu suna yi a wannan wannan kuma wani hukunci ne na daban wanda malamai suka karfafa cewa in har akwai uzuri wannan ana iya duba shi amma in babu uzuri in dai a matsayin eh, kamar tunani ne na cewa eh, eh, saboda gudun talauci ko gudun wahala wajen abinan nauyin takalifi na yara to wannan kuma babu cikin a shari'a Allah subhanahu wa ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum kar ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci Allah subhanahu ta'ala ce mu ke azurta su da ku don haka arziki ga hannun Allah yake in dai da manufata eh, tsoron talauci ko tsoron kai ya'ya su yawa ake yin family planning ko family spacing ko family control dukkaninsu shari'a ta hana amma in akwai uzuri wannan shari'a ba ta hana ba tunda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban shi suna cewa kunna na azilu wal qur'an mun kasance muna yin azalo kuma ga ƙur'ani yana sauka suna haka abin da ya samu ka biyo jiro da wannan saboda shi jinin istihada musamman a wannan zamani da muke ciki mafi yawan fatawoyin jinin istihada duk suna faruwa ne sanadiyar artificial jini wanda mafi yawa eh, nan family planning eh, abin nan suke suke kawo kawo matashi na bleeding zubar da jini ba kyakkyautawa eh, tare da fatan abinda Allah subhanahu ta'ala ya kaddari muka faɗi daidai Allah subhanahu ta'ala ya bamu lada kurakurai Allah subhanahu ta'ala ya yafe muna da ni da ku gabaki daya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh